Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran Matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta ware sama da naira miliyan 100 domin yakar kalaman batanci da kuma labaran karya a faɗin ƙasar. Gwamnatin jihar Zamfara ta karbi mutane 185 waɗanda aka sako daga hannun 'yan bindiga. Fulani a jihar Sokoto sun zargi 'yan banga da kashe musu mutane goma sha ɗaya a ranar kasuwa. Rundunar 'yan sanda ta kafa wato ta bankaɗo asirin wani gida da ake ajiye mutane ba bisa ƙa'ida ba. Rundunar sojin Najeriya ta hallaka 'yan bindiga da dama a jihar Sokoto da Katsina ta hanyar jefa bama-bamai a maɓoyarsu da ke cikin daji. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran. Asabar uku ga watan Rabi'a awwal shekara ta 1443 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da tara ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya ga cikakkun labaran. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ware Naira miliyan 100 da da ɗari bakwai da biyar domin yaƙi da kalaman ɓatanci da kuma labaran ƙarya a ƙasar. Hakan na cikin kasafin kuɗin shekara ta da da ashirin biyu wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a ranar Alhamis. Ministan yaɗa labarai da al'adu a Najeriya Alhaji Laye Muhammad ya ce Najeriya ta ɗauki ɗamarar yaƙi da kalaman ɓatanci a ƙasar baki ɗaya. A yayin da yake ganawa da kamfanin dillancin labarai na ƙasa NAN Minista Lai Muhammad ya ce hukumar lura da kafafen yada labarai a Najeriya ta fitar da sabuwar dokar hana tallata ayyukan 'yan bindiga a gidajen talabiji. Haka kuma kuɗin da aka ware za a yi amfani da su ne wajen yaƙi da labaran ƙarya, kalaman ɓatanci da kuma tallata sauran muggan ayyuka. A baya gwamnatin ƙasar ta dakatar da amfani da shafin Twitter a ƙasar bayan zargin taimakawa wani ɓangare wanda ta yi zargin hakan ka iya kawo cikas da rarrabuwar kai wanda yake barazana da zaman lafiya a ƙasar sai dai shugaban najeriya ya ɗage wannan takunkumi bisa wasu sharuɗa da ya zayyana a cikin jawabinsa na ranar samun 'yancin kai da najeriya ta yi shekaru 61 Gwamnatin jihar Zamfara ta ce a halin yanzu akwai 'yan gudun hijira sama da 700,000 waɗanda ke zaune a sansani daban-daban na 'yan gudun hijira a jihar. gwamnan jihar muhammad bello matawalla ne ya sanar da hakan a yayin ganawarsa da 'yan jarida wanda ya ce sun bar muhallinsu ne a sanadin rikicin 'yan bindiga da ya addabi jihar gwamnatin ta karbi mutane 185 waɗanda 'yan sanda suka karba bayan yin sulhu da 'yan bindiga a jihar sakataren gwamnatin jihar alhaji kabiru balaraba ne ya sanar da hakan yana mai cewa wato shi ya karbi mutanen da aka kubutar yana mai cewa gwamnatin wato jihar za ta ci gaba da matsawa 'yan bindiga har lokacin da za su sazu da su bar ayyukan da kansu guda cikin mutanen da aka kubutar ta bayyana cewar mutane goma sha bakwai daga cikinsu sun mutu a sansanin 'yan gudun wato a sansanin 'yan bindigan sakamakon wahala da rashin abinci kwamishinan 'yan sandan jihar ya ce bisa matsawa da 'yan bindigan da ake yi musu hakan da kuma rashin samun wadataccen abinci shi ya sanya da wahala suke gudanar da ayyukan ta'addanci a jihar jihar zamfara ta kasance cikin jihohin da 'yan bindiga suka addaba tare da kashe mutane sace dabbobi da kuma kayan amfani wasu mutane a jihar sokoto sun zargi 'yan sa kai da kashe musu mutane goma sha ɗaya ciki har da wani limami a garin al'amarin ya faru ranar alhamis da misalin karfe uku da rabi na yamma an kashe mutanen ne a ƙauyen mamandi da ke ƙaramar hukumar gwadabawa a jihar sokoto mutanen da aka kashe sun je kasuwar mamandi domin cin kasuwa kuma sun je ne daga wurare daban-daban mutanen ƙauyukan sun yi zargin 'yan bindiga wato 'yan eh, ƙungiyar sa kai da kashe musu mutane saboda kasancewar su fulani 'yan bangan da ake zargi da kashe mutanen sun je ne daga karamar hukumar goronyo tare da farwa mutane a kasuwar bayan sun yi zargin suna da hannu cikin ta'addancin 'yan bindiga wani makusanci da limamin da aka kashe ya ce 'yan bindigar sun yi awon gaba da shanun mutanen da suka kashe shugaban karamar hukumar gwadabawa ya tabbatar da faruwar lamarin sai dai ya ce 'yan bangar ba a karamar hukumarsa suke ba har lokacin da muke kammala wannan labari 'yan sanda ba su ce komai a dangane da faruwar hakan ba ƙungiyar 'yan arewa mazauna kudancin najeriya na comson sun nuna rashin jin daɗin su a bisa martanin guda cikin 'yan kudancin ƙasar kan batun samar da sansanin sojin ruwa a jihar kano a wata wasiƙa da suka raba wa manema labarai a matsayin martani kan yadda ake sukar shugaban ƙasa da kuma babban hafsin sojin najeriya ƙungiyar ta nuna takaici ga irin martanin da ake samu daga kudancin ƙasar Wasikar da aka rarraba wa manema labarai mai ɗauke da sa hannun coordinator ƙungiyar na shiyar kudu maso kudu musbahu sale ya ce an yi hakan ne da nufin magance matsalar tsaro ba tare da nuna bangaranci ba ƙungiyar ta ce ba sai da ruwa za a iya samar da sansanin sojin ruwa a jihar ba kasancewar akwai sojojin ruwa da dama waɗanda ke cikin tawagar jami'an tsaron haɗin kai waɗanda ke yaƙar ta'addanci a najeriya sanarwar ta ƙara da cewa nuna rashin amincewa da samar da sansanin sojin ruwa a kano wanda chief edwin clark ya yi alama ce da ka iya kawo rarrabuwar kai da kuma nuna wariya tsakanin kudanci da arewacin najeriya sannan kungiyar ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta samar da rundunar sojan da su ci gaba da wato aikin samar da sansanin rundunar sojan saman wato rundunar sojan ruwan a kano da sauran wurare domin cimma manufar samar da tsaro da kuma magance ta'addanci a ƙasa baki ɗaya masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da sako a kan lamba shida kuna da damar bayyana mana abin da ke faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako a kan lamba shida. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya. ko karanta labaranmu a yanar gizo matashi a com labaran zai dora bayan mun karɓi wannan sako. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Bala. Sunana Abubakar Murtala Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'ummar jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Kowanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar yadda na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a ba shi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin ka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to madalla barkanmu da dawowa ƙungiyar kiristoci ta tabbatar da sake sakin ƙarin ɗaliban sakandaren betel guda biyar shugaban ƙungiyar kirista rabara wato isra'ila adelani shine ya tabbatar da sakin ɗaliban guda biyar a ranar juma'a da yamma ya ce an saki ɗaliban waɗanda aka sace a makarantar Bital a kaduna karamar hukumar cikin ya ƙara da cewa a halin yanzu akwai raguwar ɗalibai guda hudu a hannun 'yan bindigan wanda suke sa ran karɓo su ba da daɗewa ba tun bayan sace ɗaliban sama da ɗari a makarantar 'yan bindigan suka buƙaci biyan kuɗin fansa naira dubu ɗari biyar akan kowane ɗalibi kafin sakin su. a halin yanzu an kubutar da dalibai sama da ɗari bayan biyan kuɗin fansa yayin da wasu suka kubuta sai dai guda hudu suka rage a hannun 'yan bindigan a watan da ya gabata rundunar 'yan sandan najeriya ta kama wasu mutane uku bisa zargin su da hannu wajen sace ɗaliban Tuniya, wato aka hada ɗaliban da 'yan uwansu kamar yadda shugaban kungiyar kan a kaduna joseph hayab ya bayyana rundunar 'yan sandan jihar kano ta wato ta kubutar da mutane 47 a wani gidan gyaran hali mara lasisi a jihar an kubutar da mutanen ne a ranar alhamis bayan an gano gidan da iyayen ke kai 'ya'yansu kuma ake zargin ba sa gudanar da shi cikin ƙa'ida, bayan ziyartar da 'yan sanda suka yi gidan sun raske mutane maza da dama mafi yawa daga cikinsu 'yan tsakanin shekaru 14 zuwa 35 ne sanye da sarƙoƙi a ƙafarsu yayin da jikinsu ke dauke da alamun duka mutanen da suka kai 'ya'yansu na cewar sun kai ne domin gyara tarbiyyar 'ya'yan bayan yaran nasu sun fada harkar shaye-shaye da sauran muggan ɗabi'u Tunin 'yan sandan suka kama wanda ke gudanar da gidan kuma za su gurfanar da shi a gaban kotu ba da darewa ba. gwamnatin kano ta haramta gudanar da irin wannan gidaje ba tare da izini ba da sunan gyaran hali ko tarbiyya fiye da watanni goma da suka gabata rundunar sojin najeriya ta yi nasarar hallaka 'yan bindiga da dama a hare-hare ta sama da suka kai musu a maɓoyarsu da ke cikin dazukan katsina da sokoto jaridar PR Najeriya ta tabbatar da kashe 'yan bindiga 32 a dajin roƙo da ke iyakar karamar hukumar kankara ta jihar Katsina. 'yan bindigan da aka kashe yaran wani babban dan bindiga ne da ake kira gajere kuma an jikkata yaran nasa sama da ashirin harin da sojojin suka kai ya faru ne a daga ranar 30 ga watan satumba zuwa 3 ga watan oktoban da muke ciki rundunar sojin karkashin shirin hadarin daji sun kai harin ne kan maboyar 'yan bindigan bayan sun gano maboyar tasu a cikin dajin haka kuma an kashe 'yan bindiga da dama a dazukan da ke karamar hukumar sabon birni da isa ta jihar sokoto an kashe 'yan bindigan ne ta hanyar jefa bamabamai a maboyar tasu da ke wadda hakan ya baiwa sojoji nasarar kashe da yawa daga cikinsu duka duka da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki suna na abubakar mutula ibrahim nake cewa mu kwana lafiya